da Saurari na 2 Episode 4 a Episode 3 mun tsaya a daidai inda ake cewa mai nasara wani irin mutum ne da Allah ya hore wa farin jinin 'yan mata kan ya ce yana so ma rubi ake masa kuɗi ba matsalarsa ba ne 'yan mata iri-iri tun yana gida Najeriya ballantana a Malaysia kafin haɗuwar Najib da mai nasara san bai damu da mace ba bai taɓa budurwa ba karatun da ya zo yi shi ya sa a gabansa amma ina suna haɗuwa da mai nasara ya ga yadda yake hulewa da lalata da 'yan mata shi ma ya shiga layi sai tunanin gida ya fice da garin najib ya ga ashe a gidan ma rayuwar takura suke Anan suna shirya rayuwa kamar ba za a mutuwa ba 'yan mata kala-kala sai wadda suka zaɓa giya ce baya son sha a dole mai nasara ya kyale shi mata dai ya cusa masa ra'ayinsu shi ba baya iya kwana ɗaya sai da mace. A haka ya kammala shekara hudun nan yana takaicin rabuwarsa da mai nasara da 'yan matansa na holewa. Ya san in ya koma gida bai isa ya hole kamar a nan ba. Kwastam sai ga abban ya ce masa ya daɗa shekara hudu don ya zama cikin manyan likitocin da ake ci da su a ƙasar gaba ɗaya. Nan da nan shi ma mai nasara ya samu damar yin hakan. Iyakarsa da gida waya Koyaushe Najib na tambayar labarin Buhaila, abdullah kan ce masa tana nan lafiya, tana ta harkokinta ba abin da ya dame ta. Wani lokacin ne hankalinta kan tashi ta yi ta kuka in ta tuna babarta kenan, amma idan na lallashe ta sai ta yi shiru. Najib ya ce ka ci gaba da kula da ita, in dai mahaifiyarta na raye in sha allah za a ganta. Shi kan Abdallah yana gida yana karatu a BUK, bayan gama sakandire ɗinsa yana taimakawa Abba. sosai a harkokin kasuwancinsa kowa yana matukar jin daɗin zama da abdallah ba hayaniya ga haƙuri da tausayi ranar wata laraba suna zaune a ofis ɗin abba suna hira abdallah ya dubi abba ya ce shekarar na ji biyar a malaysia yana karatu amma abin mamaki baya nuna sha'awar son ya dawo gida gashi tun da ya tafi zuwansa ɗaya ko a jikinsa gashi dai lokacin da zai tafi cikin damuwa ya tafi abba ya ce ni ma ina jinjina abin abba ya ce Ni ma ina ɗan jinjina abin. Zan shirya mana tafiya ni da kai mu kai masa ziyara, tunda shi bai damu ya zo gida ba. Ya ce yana da kyau hakan. Rashin damuwarsa da gidan ya yi yawa. Ko da yake hakan ya taimaka gurin da hankalinsa ya yi karatun, da ya sa damuwar gida a ransa ba zai yi karatun ba. A lokacin nan shekarar abdullah ashirin da hudu, yana mataki na uku a jami'ar Bayero. Yana karanta Business Admin. Abdallah kan zamo abin kallo a duk inda ya shiga saboda kyansa da nutsuwarsa, 'yan matan da ke son sa a makaranta suna da yawa, ba wanda ya taɓa kulawa, karatunsa kaɗai ya dame shi. Ya yi sallama da Abba, ya jawo motarsa da Abban ya siya masa, ya nufo gida. Yana faka motar a harabar gidan Buhaila da Fati suka fito za su unguwa. Sun ci ado sun yi kyau, ba na wasa ba. Ya kalle su ɗaya bayan ɗaya a lokacin shekarunsu goma sha shida. Suna aji hudun sakandare maƙerin budurcin nan ya kero su ya fito daga mota fuskarsa a tsuke ya ce ina za ku buhaila ta ce ya abdalla mama ta aike mu gidan hajiya a gadon kaya ya ce dawa zai kai ku ta ce direban mama ta siyo ya ce allah idan kuka kai dare sai ku ya ɓaci ya wuce ɗakinsa ya yi wanka ya sauya kaya ya kwanta bisa gado yana son ya ɗan huta sai ya ji tunanin 'yan matan gidan nan na damunsa ba kamar buhaila kai wannan yarinyar Allah ya yi ta da kyau abin har ya wuce misali duk inda ake neman kyakkyawar mace aka samu bahaila an gama ta kowace fuska yarinyar a bar so ce komai ta yayi tun da ta fara zama budurwa tunaninsa ke sauyawa a kanta yana yaki cewa zuciyarsa tare da tunanin ba a san suwaye iyayenta ba sai shi ma ya tuna ba a san nasa asalin ba iyakar abin da aka sani tare da shi mahaifinsa wanda shi ma ya gudu ya bar shi ba a san garinsu ba ita kuma buhaili ko mahaifiyarta ta ba a sani ba babu wanda ya san hakikanin abin da ya kawo su wannan gari duk da cewa an saba ganin irin su suna bara abdullahi ya miƙe tsaye hannunsa goye a bayansa yana nazarin abubuwa da yawa ko ya yarda ko dai kada ya yarda ya san zuciyarsa ta kamu da san buhaila yana masifar sha'awarta lamarin har tsoro yake bashi yadda yake jinta a cikin ransa yana tsoron kada zuciyarsa ta kasa haƙuri da ita kasancewarsu gida ɗaya idan ya shiga cikin ɗaki yana iske su bahaila a cikin kowace irin shiga misali akwai wata rana ya shiga ɗakin mama ya iske bahaila kwance kan gado tana bacci daga ita sai air west ko brazil babu a cikinta da dogon wando ya ɗaya mai mata cinyoyi gaba ɗaya gashin kanta mai tsananin kyau ya rufe mata fuska ya jima yana kallonta ya daskare a gurin zuciyarsa ta dinga bugawa hankalinsa ya tashi gaba ɗaya ya manta da abin da ya kawo shi ya ji in dai zai ci gaba da tsayuwa a gurin nan yana kallon kyakkyawar yarinyar nan bahaila ba zai gaji ba sai muryar mama ya ji ta shigo tana faɗin af dama nan ka shigo abdallah ga abban ku can yana jiran ka ya yi firgit ya ce eh na zo in baki saƙon najib da ya gaya min ne bayan wannan kuma akwai wata rana da bahaila ta shigo ɗakinsa da gudu ta ɓuya a bayansa tana cewa yaya kaga anti ihsan za ta dake ni ko sakin baki kawai yayi yana kallonta tana sanye ne da wata sharasharar doguwar riga da dogon wando a jikinta ya kasa magana inda ta ga ihsan ta biyo ta ba sai kuma ya kasa yi mata magana ta fita ya kasa daurewa ya bi ta a baya abin da ya ɗaga masa hankali shi yadda ya ga mai wanki da guga hafizu ya saki baki yana kallon buhaira nan da nan ran abdullahi ya yi matukar ɓaci ya bi ta cikin gidan ya ci wai ke ba na gaya miki ki dinga sa kaya na mutunci ba ne dubi fa shigar da kika yi kina guje-guje a tsakar gidan nan ana kallon ki ta kalli kanta ta kalli kayan jikinta ta mararece ta ci. yaya zafi nake jin idan na sa manyan kaya a wannan rana abdalla ya kwanta yana juyi bisa gado yana siffanta bahaila a kirjinsa wai har an yi auren su ta zama matarsa ga su can suna shirya rayuwa mai cike da soyayya jikinsa ya yi sanyi ya koma ya zauna ya yi tagumi tun daga lokacin da soyayyar buhari ta yi tsanani a zuciyarsa kishinta yake azabtar da zuciyarsa ya tsani ya ga wani ya mata kallon da yake ɗauke da wata manufa shi matsalar da kuma yarinyar tana da rawar kai da surutu ko da yaushe cikin tsala ado take kasancewar tana da bala'in tsafta da son aiki su mama sai da suka daina komai a gidan aka sallami masu girki sai masu wanke-wanke guda biyu gaba ɗaya girkin gidan su bahaila ke yi da fati amma buhaila in za ta wuni tana aiki ba ta damu ba sai fa in suna da makaranta tun abdulla yana ɗaukar al'amarin soyayyar da yake wa buhaila da sauƙi har abin ya tsananta a zuciyarsa ya rasa yadda zai yi kullum ƙara girma suke suna da gogewa kamar yadda shi ma yake da girma yana gogewa. Soyayyar Bahaira da bala'in kishinta ya fitina zuciyarsa, ya hana shi sakat, kuma a yadda suke ba shi girma, bai san yaya za a yi ce yana son ta ba. Sa'arsa daya Abba ya hana son hira da samari ya ce, sai sun yi kandi. To kwanci tashe su Bahaira suka yi kandi, ba sa zuwa ina. Malamin su na Islamiyya kan zo har gida ya koya musu, inda sun daɗe da yin saukar Alkur'ani mai girma.